daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. طالب muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato yau lahadi da rana da ni sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka bayan sauraron cikakkun labarun duniya sannan za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Iran ta yi kira da a kawo ƙarshen neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa tare da kawo ƙarshen rashin hukunta shugabannin 'yan sahayoniya. Sojojin Yemen sun kai hari kan filin jirgin saman Gurion. da makami mai linzami guda biyu da kuma jirgin sama maras matuki ciki daren da aka zubar da jini mafi muni a gaza sama da falasinawa tamanin ne suka yi shahada a sassa daban-daban na gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Iran ta yi kira da a kawo ƙarshen neman shafe wata al'umma daga kan doron ƙasa tare da kawo ƙarshen rashin hukunta shugabannin 'yan sahayoniya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baƙa'i ya yi kakausar suka kan hare-hare da laifukan da gwamnatin 'yan sahayoniya take ci gaba da yi a cikin 'yan kwanakin nan a zirin Gaza. yana mai kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashi da rashin hukunta shugabannin gwamnatin 'yan sahayoniya da kuma gurfanar da su a gaban kuliya don hukunta su baƙa'i ya yi kira ya yi ishara da laifukan da ba a taɓa ganin irinsa ba da gwamnatin 'yan sahayoniya ta yi kan al'ummar falastinu da ba su da kariya a gaza da yammacin gabar kogin jordan ya kuma yi kakkausar suka kan munanan hare-hare da aka kai kan matsugunan 'yan gudun hijira na wucin gadi da cibiyoyin kiwon lafiya a gaza wanda ya sanadin shahada da jikatan ɗaruruwan mutane a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ya yi nuni da alhakin kai tsaye da ke wuyan masu kare gwamnatin 'yan mamaya da goya musu baya a fagen soja da na siyasa musamman amurka da birtaniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ce a halin da ake ciki bayan gaza cimma matsaya a yunkurin masu shiga tsakani na cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta imamaya sun ƙara zafafa kai hare-haren ta'addanci da nufin gabatar da wasu buƙatu da ba su dace ba da kuma raba mazauna yankin zirin gaza da muhallinsu wanda tabbas kan zai fuskanci turjiya daga al'ummar falastino an zartar da hukuncin kisa a kan wasu mutane uku da ake zargi da kai harin ta'addanci a hubbaran sha chirag a kasar iran shugaban hukumar shari'a ta lardin fars a kudancin iran ya sanar da cewa kotun musulunci a birnin shiraz ta yanke hukunci kan wasu mutane bakwai da ake tuhuma da hannu a harin ta'addancin da aka kai a hubbaran sha chirag ahmad bin imam musa alkazim alaihi salam hakanan kuma yayin da ake ishara da hukuncin da ake yanke wa mutane bakwai da suka kai harin ta'addanci a hubaran shiraj hujjatul islam said sadruddin raja'i najab nasaf ya ce a cikin har-haren ta'addancin da aka kai a hubaran shirag baya ga manyan waɗanda suka kai harin da aka hukunta bisa ayyukansu an kuma hukunta wasu mutane saboda goyon baya da kuma tarayya da suka yi wajen samar da makamai da albarusai sannan bisa taimakon matakan leƙen asiri da aka sanya a cikin ajandar na mai bincike na musamman da jami'an tsaro bayan faruwar waɗannan al'amura. an gano waɗannan mutane an kuma kama su kuma sannan an daƙile shirinsu na ta'addanci hukunce-hukuncen sun hada da hukuncin kisa ga wasu mutane uku da aka samu da laifin taimakawa wajen yada barna a kan doron ƙasa kuma an bayyana waɗanda aka tuhumar a matsayin masu kitsa ayyukan ta'addanci an kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 25 a kan kowannensu. waɗanda ake tuhumar su bisa zargin taimakawa wajen gudanar da barna an yankewa wani ɗan ƙungiyar da'ish hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari wani kuma shekara goma da kwana ɗaya sojojin yemen sun kai harin kan filin jirgin saman ben ground da makami mai linzami guda biyu da kuma jirgin sama maras matuƙi ciki sojojin yemen sun sanar a yau lahadi cewa sun kai hari kan filin tashi da saukan jiragen sama na ben ground da ke yankin jaffa da aka mamaye da makamai masu linzami guda biyu da kuma jirgin sama maras matuƙi ciki a cikin wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar ta bayyana cewa sojojin yemen sun kai hari da makami mai linzami kan filin tashi da saukan jiragen sama na ben da ke jafa da makami mai linzami guda biyu ɗaya daga cikin makaman mai linzami mai suna alfalastini tun da kuma makami mai linzami na zul alfikar sanarwar ta tabbatar da cewa harin ya samu nasarar cimma burinsa wanda ya sa miliyoyin 'yan sahaniya suka garzaya zuwa maboyarsu na ƙarƙashin ƙasa tare da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin na kusan sa'o'i da dama majiya ta kara da cewa rundunar sojin sama ta kai wani samame a jiya da safe kan tashar jirgin sama na ben da wani jirgin maras matuƙi ciki zuwa filin zuwa yankin jaffa masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran dare da aka zubar da jini mafi muni a gaza sama da falasinawa tamanin ne suka yi shahada a sassa daban-daban na zirin gaza sojojin mamayar isra'ila sun ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan fararen hula a yankuna daban-daban na zirin gaza inda suka yi sanadiyar shahadan sama da falasinawa 80 kuma mafi yawansu a wani kisan kiyashi da aka yi wa 'yan gudun hijira a yankin almawasi na Hom Yunus da ke kudancin zirin Gaza bayan da aka jefa bama-bamai da kona tantunansu a kusa da asibitin kwararru na Kuwait baya ga kisan kiyashi a duk faɗin yankin. Majiyoyin Falasɗinawa sun ce an kona mutane 36 yawancinsu mata da ƙananan yara bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi ruwan bama-bamai a kan tantunansu tare da cinna musu wuta an kuma kai harin bama-bamai a gidajen hudu a yankin abasan da guda biyu a alfahari har ila yau sojojin mamayar sun kai hare-haren bama-bamai a wasu gidaje a tsakiyar zirin gaza inda suka kashe mutane tara a azawaida da uku a dir albala arewacin zirin gaza jiragen saman sojojin mamaya sun kai hari kan gidajen fararen hula inda suka kashe falasinawa goma sha biyu a gidan nasir jabaliya al-nazla takwas a wani gida a jabaliya albalat da shahidai bakwai a gidan barawi a garin bait lahaya sojojin libya sun yantar da fursunoni da dama daga gidajen yari na sirri da ake karkashin dakarun tallafawa wanzar da kwanciyar hankula na kasar sojojin libya a birnin tripoli fadar mulkin kasar sun yantar da fursunoni da dama da ake tsare da su a gidajen yari na sirri karkashin hukumar tallafawa da wanzar da zaman lafiya bayan sun kwace su da wasu da wasu tsaro a babban birnin kasar. 'yanto fursunonin ya biyo bayan fitar da faifan bidiyo da sojojin libya da ma'aikatar haƙoƙin cikin gidan ƙasar suka yi ne da ke nuna lokacin da ake 'yantar da fursunonin hotunan sun nuna akwai dakarun tare da mutane ba bisa sun nuna yadda ake sace mutane ba bisa ƙa'ida ba da kuma rugasu gidan yari da ake amfani da su cikin hedkwatar hukumar. wanda ya wuce ikon hukumomin shari'a na kasar a wani labari kuma firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid addabaiba ya fitar da ƙuduri mai lamba 226 na shekara ta 2025 dangane da kafa kwamitin gaggawa da zai binciki yanayin gidajen yari da na tsare da tsare-tsare a ƙasar bayan waɗannan bayanai masu ban mamaki ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kun san bayan nan sharhin naji balaga sai mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa da muryoyin masu saurari da ƙarshe mu saurari kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu Kun yi saurare lafiya. masu sauraro sai a gya zama domin a ji sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci akan yadda ake kallon saban da ke tsakanin donald trump da kuma netanyahu dangane da aiwatar da manufofinsu a yankin yammacin asiya ni ne mustapha adam da zan karanto muku sharhin bayan labarun. sabanin da yake tsakanin shugaban ƙasa amurka donald trump da kuma firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu akan wasu batutuwa takaitattu da suka shafi wannan yanki na yammacin asiya sun ja hankalin mutane da dama da suke kallon cewa tamkar wani saɓani ne mai zurfi ko kuma saɓani ne na hakika abu ne mai yiwa wasu daga cikin masu nazarce-nazarce surka kallon abin da yake faruwa tsakanin ɓangarorin biyu da cewa zai rage kaifin alaƙa tsakanin waɗannan mutanen biyu ko kuma gwamnatocinsu kuma zai iya haifar da rashin daidaito a cikin wannan yanki na yammacin asiya musamman ma dai a fagen siyasar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kuma ƙasar amurka sai dai a hakikanin gaskiya wannan saɓani saɓani ne na zahiri kaɗai domin kuwa tun da aka ƙirƙiri wannan ƙasa bayan da wato birtaniya ta kirkire ta ta ja da baya ta fuskar karfi da tasiri a fagen siyasar ƙasa da ƙasa amurka ta zama uwa makarbiya ga haramtacciyar ƙasar yahudawa ita ce wacce take taimaka mata fagage da dama na siyasa tattalin arziki da kuma soja dukkanin waɗannan ɓangarorin da muka ambata amurka ce ta fi wato taimaka wannan haramtacciyar ƙasar ta yahudawan sahiyoniya fiye da kowace ƙasa a duniya don haka ba a taɓa wani lokaci da saɓani ya yi zurfi a tsakaninsu ba bale har ya zama ya raba hannun riga saɓanin da ake gani a zahiri a tsakanin donald trump da kuma netanyahu na hanyoyin da za a yi aiki da su ne domin cimma manufar da dukkanin bangarorin biyu suka yi tarayya a kai a zahiri ta bayyana cewa donald trump a ziyarar da ya kawo zuwa wasu kasashen larabawan yankin tekun fasha ya bayyana wasu manufofi waɗanda a baya yake danganta su da juna ko kuma siyasa amurka take ɗamfara su da juna ga misali batun samarwa ƙasar saudiya makamashin nukiliya na zaman lafiya a bayan ɗamfara shi da cewa sai idan ta kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar tehudawa to amma a yanzu amurkan ta fara magana akan haka ba tare da batun an buɗe alaƙa tsakanin saudiyar da kuma haramtacciyar ƙasar ta yahuda ba wannan bayana nufin cewa amurkan ta ja da baya akan wacce manufarta ba ta ganin cewa alaƙa ta kullu tsakanin saudiyar da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila Abin da hakan yake nufi shine cewa ta ba wa ƙasashen larabawa wato wata dama domin su sake tabbatar da cewa amurkan ce mai fifiko akan duk wata ƙasa ta waje a cikin wannan yanki abinda amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi tarayya a kansa shine cewa a wannan yankin na yammacin asiya haramtacce ƙasar isra'ila ta zama ita ce mai fifiko ta fuskar soja da ƙarfi don haka amurka ba ta taɓa yi wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa wani abu da zai kawo mata cikas akan wannan manufa ba illa iyaka ta yaya za su cimma wannan manufar shine abin da ya raba su to ƙashen sharhin ban labarun kenan. ko kun san. bismillah rahman rahim masu sauraro yau lahadi 28 ga watan ordibehesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wanda ya daidai da 20 ga watan Zulqida da shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 19 ga watan Mayu shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 700 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan Ordibesh shekara ta 439 hijira shamsiya aka haifi Giyathuddin Abul Fatahi Umar dan Ibrahim Khayyam Nishaburi wanda aka fi sanin sa da umar khayyam a garin nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar iran umar khayyam dai babban malamin ilimin lissafi falsafa addini da kuma likitanci ne a zamaninsa yana daga cikin fitattun malaman zamaninsa wa'anda ake ji da su ya kuma fara karatu a mahaifarsa nishabur bayan samun ilimi a fannonin ilimi da dama umar khayyam ya zama fitaccen malami a ilimin adabin farisanci da tsara kasidu masu ƙayatar karantarwa a cikin harshen sannan yana aiki da ilmomi da ya samu a bangaren taurari da likitanci da sauransu halin yanzu a nan iran da umar khayyam yana daga cikin manya-manyan malaman ilimin sanin harshen farisanci da ya taimaka wajen bunƙasa wannan harshen khayyam ya rasu a shekara ta 518 hijira kamariya kuma kabarinsa yana cikin garin nishabur da ke arewa maso gabacin ƙasar iran a halin yanzu a nan iran da rana 28 ga watan ordibahesh rana ce ta girmama wannan masani dan ƙasar iran masu sauraro ko kun san cewa shekaru 221 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan mayun shekara ta 1804 miladiya majalisar dokokin ƙasar faransa ta gudanar da zaɓe inda ta amince da napoleon bonaparte ya zama shugaban wannan ƙasar don haka bayan shekaru goma sha biyar da juyin juya halin faransa tsarin sarauta ya sake dawowa ƙasar faransa sai dai bayan ya yi shekaru goma yana mulkin ƙasar faransa kuma bayan yakin da ya shiga tare da kasashen turai a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 1814 bayan da aka sami nasara a kansa an tilastawa napoleon gudun hijira an tilastawa napoleon gudun hijira a wani tsibiri a kasashen turai da haka kuma aka kawo ƙarshen sa na kama karya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1830 miladiya sojojin ƙasar faransa suka fara mamayar ƙasar algeria shugaban ƙasar faransa na lokacin charles na goma ya bayyana dalilan mamayar ƙasar algeria a lokacin kan cewa gwamnatin ƙasar algeria ta kasa biyan basussukan da ƙasar faransa ke binta har na tsawon shekaru uku kuma kudaden sun kai frank miliyan bakwai don haka shugaban ƙasar faransa na lokacin ya shelanta kasar algeria a matsayin barazana ga kasar faransa sai dai mutanen kasar algeria sun tashi don kare kasarsu daga mamayar kasar faransa sannan har bayan mamayar kasar mutanen kasar algeria sun ci gaba da yakar samuwar sojojin faransa a kasar algeria daga cikin waɗanda suka jagoranci mutanen kasar algeria wajen korar sojojin faransa a algeria dai sun hada da abdulkadir aljazairi wanda ya fafata da su na shekaru masu yawa bayan mamayar kasar algeria dai faransa ta yi wa kasar mulkin mallaka har na shekaru 130 a cikin wannan lokacin ne suka sace arzikin kasar ta algeria musamman ma'adinai sannan suka kashe mutane da dama da ƙarshe dai mutanen kasar algeria sun ƙara tashi har sai da suka kori sojojin faransa daga ƙasarsu a shekarar 1962 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan mayun shekara 1974 miladiya kasar india ta gwada makaminta na nukiliya a karon farko a hamadar rajasthan da ke kan iyaka da kasar da kasar pakistan sannan bayan wasu shekaru 24 wato a shekarar 1998 kasar india ta sake gwada wasu makaman nukiliya har guda biyar da haka kuma kasar india ta zama kasa ta shida a duniya wacce ta mallaki makaman nukiliya har ila yau bayan wasu shekaru kasar pakistan ma ta gwada nata makaman nukiliya wanda ya mai da ita ma cikin kasashe masu karfin makaman nukiliya a yankin asiya da kuma duniya wannan kuma ya tabbatar da cewa matukar manya-manyan kasashen duniya wanda suka hada da amurka rasha china faransa da kuma ingila ba su wargaza makamansu na nukiliya ba to kuwa sauran kasashen duniya za su ci gaba da neman mallakar wannan makamin sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na sharhin Nahajul Balaga, wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hadubobi na Imam Aliyu alaihi salam, wanda jagoran hakan musulunci a Najeriya, Sheikh Ibrahim Yakubu Azuzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu جدد لمن يريد علوا ما له أمد نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا idan masu sauraro suna tare da mu a cikin wannan shiri a cikin makonni biyu da suka gabata malam ya yi bayani dangane da hudubobi da bayanai na almuminin alaihi salam dangane da ma'anar shugabanci a baki daya da kuma yadda samuwar jagoranci da hukuma suka zama dole a hankalce kamar yadda yake bisa dabi'a ta rayuwar zamantakewar mutane a tarihinsu a yau da yarar allah malam zai shiga bayani ne akan bangare na biyu na kibataccen jagoranci wanda yake a matsayin jagoranci na wakiltar manzon allah bisa wasici ga malam da ci gaba da bayani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا to in ana biye da mu mun yi darussa uku akan shimfiɗan imamatul ama to yanzu za mu shiga ƙofan imamatul hasa ba imamatul hasan kansa za mu shiga ba za mu shiga kofa ne domin in muka bayan mun yi maganan wajabtuwan ko kuma bukatuwan bil'adama adama ga nizami na shugabanci wanda yake lazim ne ya zama akwai da hukuncin hankali kafin shari'a don haka ne ma ko waɗanda ba su san shari'ar Allah ta'ala ba suna da nizamin hukuma kuma lazim ne akwai nizamin hukuma da akwai ina kaji ma'ana akwai shugaba to shi wannan shugabancin eh, da ya bi hukuncin hankali ya zama lazim ne kuma mutane suna iltizami da shi eh, babu ka'ida wanda ya zo daga Allah kan ya za a yi hukuncin amsa akwai shi yasa aiko manzanni da sako shi ya cika da wannan manzo sallallahu alaihi wa to a tambaya bayan manzan Allah babu bukatan wannan nizamin hukunci amsa dole ne akwai don da hujjan hankali da shari'a kafin shari'a don haka ne ma duk tsawon tsawon tarihi tun bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa mun san al'ummar musulmi ba su taba zama kara zuba ba sukan samu wanda suke komawa gare shi da unwanin shugaba ko halifa ko sarki ko abin da ya kama haɗakar to tambaya akwai wa'yansu ƙa'idodi da ku dokoki ne da Allah ta'ala ya ɗora mu shugaba ya yi amsa e ne kamar darasin da muka baya mai hau menene ya hau kan shugaba to wata tambayar akwai wani shugaba hususan da shi ne Allah ya ce abi wanda bin wannan bin Allah ne saba ma wannan saba ba Allah ne bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam amsa eh wannan kuma ya komar da mu ga imamatul hasa kenan kaga in muna batun wannan wannan ya nuna wani shugabanci kenan na musamman wanda lazim shine in an bi shi aka dace yadda Allah ke so kuma za a sami ladan Allah wancan ko shugabanci wanda yake kawai akan yi ko ko a kwata da karfin tsiya ko jama'a su bi bisa san rai ko wani ya fi sha karfin sai galla ya rinjaye su akan al'amarin su ya zama shi ke rike da hukuncin su ko ta ma'ayane ne su. to kaga wancan shi za a kama shi da laifin rashin bin waɗannan ka'idodin da aka shimfiɗa kenan tare da kuma hawan abin da yake ba na samai to yanzu za mu shiga kofar ah, e, e, imama hasa eh, na farko sanin liman sanin shugaba ba ɓoye ne ba kan cewa ga ba na musulmi dole ba zai yiwu ba in babu babu imam to in kuma ya zama akwai aka sami imam to ya zama dole ne su al'umma musulmi su bi shi domin shi wannan shi ne eh, hanya guda da za su bi hanyar don su sami yardan Allah to shi ne kuma wannan ake magana dangane da sanin wane ne wannan shugaban kenan kuma wanda duk ya yi inkarin wannan shugaba ko kuma ya bin to ainihin shi wannan ya karkace ga barin tafarkin ubangijinsa don haka ne ma aka sami faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa shahararre a dukkanin bangarorin nan da wannan hadisi inda annabi sallallahu alaihi wa yake cewa man walam ya arif imama zamanihi mata mitatan jahiliya wanda duk ya mutu bai san limamin zamaninsa ba ya mutu mutuwar jahiliya wannan hadisi ya zo da sigogi daban-daban da ko ko'arai daban-daban akan cewa kowane zamani na da shugaba wanda ya mutu bai san shugaban zamaninsa ba ya mutu mutuwar jahiliya kuma da cewa har wala kuma dole ne ya zama a wuyanka akwai a ga limamin zamaninka duk wanda ya mutu babu mubaya a a wuyansa ga limamin sa ya mutu mutuwar jahiliya mutuwar jahiliya kuma nan ya nufin ya mutu tamkar ma bai san annabi ba ballanta na bi bai san da akwai annabi bai kuma annabi ba shine ma'ana Allahumma rabban رب النور العظيم a cikin waɗannan hudubobi amir muminin alayhi salam ya bayyana matsayin limaman shirya da manzo ya yi wasici da su da cewa matsayi ne da kyaukulcin manzanci akan haka ne yin biyayya ga wasiyai ya zama wajibi ne akan dukkan al'ummar musulmi domin kuwa umarni ne na manzon Allah umarnin manzon Allah kuma umarnin Allah ne ga ci gaban bayanin waɗannan hudubobi na alumunina daga bakin malam. To a cikin Najil Balaga amir Muni ya ishara ga cikin irin wannan. A cikin hudu ba ta ɗari da hamsin yana cewa inna innamal a'immatu mullahi ala halki wa uhu ala ibadi. limamai wannan kamar kowane limamin zamani ke wanda ya zama lazim a san shi kuma a bi shi su waɗannan limamai su ne lahi ala halki wato ainihin su ne masu tsayawa da al'amarin al'umma wanda Allah ya sanya a halittarsa wa urafa uku ala ibadi su ne kuma sanannunsa rufensa a kan bayinsa wala ya da kulul jannata illa man arafahu ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya san su suka san shi wato sai wanda ya san limamin zamaninsa shi ma limamin zamaninsa ya san da shi wala ya dukurun nara illa man an karahu wa an karo ba wanda zai shiga wata sai wanda suka yi inkarinsa shi ma ya inkarinsu su wato shi ya ce shi bai san da su ba su kuma suka ce ai wannan ba namu ba ne ma'ana kenan ba wai ba su san akwai shi ba amma ba su san shi a matsayin mabiyansu ba wanda duk ya zo ranar lahira ba su shi bai san da zamansu ba ya bi su ba su kuma suka ce wannan ba shi a cikin mabiyanmu to shi ne dan wuta wanda kuma duk ya zo lahira ya san su ya bi su su kuma suka ce eh, wannan namu ne to shi ne dan aljanna a cikin hudu ba ta da takwas kuma ya cewa fa hu man mata minkum ala firashi wa huwa ala ma'rifati haƙƙi rabbihi wa haqqi rasulihi wa ali baitihi mata shahida wanda duk ya mutu a cikinku a shimfiɗansa wato ko da a shimfiɗansa ne ma'ana ko da ba a fagen fama ba ne a shimfiɗansa mutuwa ta zo ta same shi alhali shi yana kan sani ga haƙƙin ubangijinsa da haƙƙin manzansa da haƙƙin iyalan gidan manzansa to ya mutu shahidi wato dama asalin kalmar shahidi ya taso ne akan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan yakin Uhud ya ce bayan an bizne shuhada din Uhud ya ce to wa'annan ko na yi muku shaida akan imanin wato kun cika bisa imani to har wani yake tambayar manzala ce ya ce to mu fa ya ce ku ban sa abin da za ku haddasa bayana ba wa'annan da su shi musu shaida akan akan imanin su suka suka bar duniya shi daga nan ne ake cewa wanda aka kashe a tabarkin Allah shaida ne akan imaninsa wato ma'anan shaida a nan tamkar lafiya lau an masa shaida a kan ya mutu a kan imani ne ma'ana ko da kuwa a shimfiɗin sa ya rasu kuma a wani wuri amirul na cewa alaikum bi da'ati man la na bi jahalati na hore ku da yin da'a ga wanda ba za a yi maku uzuri da jahilcinsa ba wanda yake ba wani uzuri baka san limamin zamanin ka ba masala kun baka bi shi ba to ba wani uzuri ba za don an yanke maka amzuri wannan hadisin man mata wala mai arfa imama zama da hima mai da jahiliya shahararren hadisi ne ga alamun musulmi duk sun ruwaito shi kuma sun san shi wani abin al'ajabi dangane da al'amar mutane sun san da wannan amma sai su shi wani ke bani bayanin cewa wasu sun tambayi wani malami ya sheikh cewa wannan hadisi haka ne manzo Allah ce wanda kowane zamani akwai limami wanda ya mutu ya bai san limamin zamanin sa ya mutu mutu wani ya ce haka suka ce to wani ne limamin wannan zamani ya ce shi gashi yanzu ya haura sittin amma wallahi shi ma bai sani ba sai mu ce ya shi a yaushe za ka sani sai ka je kabari ne inna lillahi wa inna Allah ya shi mutuwan jahila ya sanar da mu limamin mu ya ba mu ikon bin sa ya sa mu cika akan saninsa da imani da shi da bin shi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin

a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rashadu نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد عين الحياة لمن أضحى تأملها آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci a yau za mu shiga cikin darasi na 152 a cikin shirin za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa masa'ud wanda ɗaya ne daga cikin injiniyoyi da suke gudanar da ayyuka na hanyar dogo a iran za mu ji tattaunawa da suka yi dangane da wata tsohuwar hanya ta hanyar dogo da ke akwai a ƙasar iran wadda ta haɗa manyan duwatsu na alburs kafin a ji tattaunawar sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. پل gada. pole ورسک gadar ورسک Shahkar. aiki mai inganci. راه آهن لاین دوگو کجا اینا شکاف هنیا بین سکان کوه سونی رشته کوه رشن سونی البرز کن البرز آن ساخته شده است انگنشی جنوب کدو شهرستان القریه قائم شهر قویان قائم شهر آن قرار دارد شی دور نیسا نه خیلی با سوسی حدود کیمان دویست و پنجاه کیلومتر کیلومتر ریبیو ده در چه زمانی؟ اوان چی؟ سال 1936 شکرر علب دیتره در تلاتن دشیده توسط تهنگر مهندس انجینیر مهندسان انجینیوی خارجی نوجی ایرانی ن ایران آن ساخته شد چی نشید؟ آنها میگویند سو سنا و روستا قوی کنار گپن به نظر شما اگننکا مساله ابابن امپانی معمولی نو ده کلن مثل کمر شن سکوا سیمان سمنتی آجر کرماتو آن ساخته شده شی انگنه شی صد و ده متر میتر رید گوما بالاتر ما پیس او کف daɓe dare ƙasa hanus har yanzu ƙator jirgin ƙasa on obur mikonad shi yana wucewa to dustari kai kana son yek ruz wata rana Zibo. mai kyau ما بازدید می کنیم مو زم دوبه ما می توانیم بازدید کنیم مو زم ای دوباوا تو مدلا بند اکا سراری waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Mas'ud da kuma Muhammad ga tattaunawar a cikin harshen faransanci. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. چرا به این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد. چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجر ساخته شد و 110 متر بالاتر از کف دره است. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم. To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. daga cikin hanyoyin layin dogo mafi inganci a Iran gadar ورسک چی؟ پل in این پل کجاست؟ گدر ورسک ونن گده اینا این پل در شکاف بین دو کوه از رشته کوههای البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. wannan gadar an gina ta ne tsakanin tsaunuka biyu daga rassan tsaunukan alborz a kudancin garin ƙa'im shahar آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ shin wannan gada tana da nisa ne daga birnin تهران؟ Na حدود hudud 250 کیلومتر با sosai ba, کیلومتر 250. این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ اون زمانی نه اکا گنا ونن این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شد. an gina wannan gada ne a cikin shekara ta 1936 meladiya ta hanyar injiniyoyi na kasashen waje da kuma iraniyawa me yasa suke kiran wannan gada da gadar versailles versailles sunan wani ƙauye ne da ke gefen gadar me ya sanya a ganinka wannan gadar ta zama ɗaya daga cikin aika mafi inganci saboda an gina ta ne daga abubuwan amfani na yau da kullum kamar siminti da tsakuwa da karmato kuma ta yi nisa da ƙasa da mita 110 shin har yanzu jirgin ƙasa na bi ta kan wannan gada e idan kana so wata rana za mu iya tafiya tare mu diba wannan gada mai kyau To madalla an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa masa'ud wanda injiniya ne da ke aiki a bangaren layin dogo a Iran. Idan mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa ta gudana tsakanin su a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama Kudusiyan. kuma muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin afefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shirin na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin Stanley Rustan na Shahid Ayatollah Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata a kuma cikin sirar alfatimatu zahra diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi da muke kawo maku mun tsaya a cikin hudubarta ta da kiyya inda ta zargi halifa na farko da kwace hakinta sannan shi kuma ya mai da martani da wani hadisi wanda ya jingina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa mu annabawa ba a gadon mu to abin da muka bari na dukiya mai jibantan al'amarin musulmi a bayan mu ne zai yi abinda ya ga dama da su sannan mun ji irin martanin da ta yi masa na cewa mahaifinta bai taɓa saba alkur'ani mai girma ba kuma alkur'ani mai girma a cike yake da hujjoji waɗanda suka tabbatar da haƙƙinta na gadon mahaifinta daga ciki hadda inda Allah ta'ala yake cewa ya gaje ni ya kuma yi gado a cikin dangin yaƙuba dangane da annabi zakariya alaihissalam da kuma inda yake cewa suleimanu ya gaji dawuda da kuma inda ya bayyana hukunce-hukuncen gado filla-filla ba tare da ya fitar da iyalan anabawa daga cikinsu ba sannan ta kammala da cewa ransu ne ya sawwala musu abinda suka aikata sannan allah ta'ala shi ne mataimakinsu a cikin wannan al'amarin daga nan sai khalifa na farko ya ce allah da manzansa sun yi gaskiya kuma diyarsa ta yi gaskiya wacce ta kasance mabubugar hikima wurin shari'a da jin ƙai rukunin addini mabubugar hujja ba ma musanta gaskiyarki ko kuma ƙaryata jawabinki sai dai ga wa'annan musulmi tsakanina da ke su suka ɗora mani abin da na ɗauka tare da amincewarsu gaba ɗaya na amince da hakan su suka tilasta mani ina mai kaucewa hakan dukkaninsu shaidu ne akan hakan a nan bayan da ya ji martaninta da bayaninta da kuma hujjojinta daga ayin alkur'ani mai girma wa'anda ba wanda ya isa ya musanta su sai ya rasa abin da zai faɗa sai ya aza nauyin a kan sauran musulmi don su suka zaɓe shi a matsayin halifa suka kuma aza nauyin shugabanci a kansa ba don yana son matsayin ba sannan ya ce su shaida ne kan cewa baya yanke wani hukunci ko shawara ba tare da su ba sai dai abin tambaya a nan ita ce sun mutane ne suka taru suka yi wa khalifa na farko bai'a a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fatinsa ko dai ya fake da wannan magana ce don barranta kansa daga laifukan da zahra salamun alaiha take zarginsa da aikatawa wanda ya karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa wafatinsa ya san cewa a sakifa ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan su ansar suka yi wa khalifa na farko bai'a shi din ma tare da jayayya mai tsanani a tsakanin su duk da haka sadu dan ubada shugaban kabilar aus ya ki amincewa da bai'a da aka yi masa kuma ya sha alwashin zai yaƙe su har zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan sauran sahabban da suka yi masa bai'a ɗaya bayan ɗaya ko an tilasta musu ko an kwadaitar da su an kuma yi musu alkawura ne banda haka ba a nemi shawarar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a lokacin zaben halifan wato su ne Ali da Abi Talib alaihi salam da kuma aminsa Abbas wa'anda su ne shugabannin wannan babban gidan bayan wafati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya ce mata karban shugabancin kansa da kuma abin da yake aikatawa gaba ɗaya taron sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne suka zaɓe shi sannan tare da shawararsu ne yake gudanar da al'amar musulmi a lokacin da zahara salamu alaiha ta ji haka sai ta juya kan mutanen da suke cikin masallaci a lokacin ya ku musulmi wa'anda suke saurin karɓan zancen ƙarya wa'anda ake haɗa kai da su don aikata ba daidai ba shin ba sa tunani ne a cikin alƙur'ani ko dai an rufe su da abin rufewa ne kamar yadda ayan take cewa babu sai dai zukatansu ne suka yi tsatsa saboda laifukan da suka aikata sai ya rufe kunnuwarsu da kuma idanunsu kuma tilda abin da kuka yi na tawilin alkur'ani mai girma da kuma muni abin da kuka ce. na rantse da Allah za ku sami abin da kuka ɗauka ya yi muku nauyi sannan sakamakonsa yana da wuya idan an yaye maku labule da ke hana ku ganin gaskiya abin da yake bayansa ya bayyana a gare ku sannan ubangijinku ya bayyana muku abin da ba ku tsammani ba a can ne mabarnata za su yi asara a wannan bangare na ta salamullah alaiha zahra ta tabbatar da maganarta ga mutane da suke cikin masallaci wa'anda khalifa na farko ya ce tare da su ne yake gudanar da harkokin shugabanci a lokacin inda take zargin su da amincewa da wannan jagoranci na bata sannan ta ƙara da cewa shin ba sa karanta alkur'ani ne ko dai an doɗe zukatunsu ne sannan ta tabbatar da cewa sun sani da yardarsu ake wannan zalunci kuma za su yi nadama a lokacin da aka yaye masu labule ko kuma shamakin da ya hana su ganin gaskiya a wannan duniyan a lokacin da za su yi nadamar da ba za ta amfane su ba kuma za su tabbatar da cewa sun yi asara asara babba kuma babu damar komawa mai littafin kashful gumma ya kawo cewa bayan wannan hudubar zahra salamu alaiha ta wuce zuwa kabarin mahaifinta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kusa da masallacin sai ta jefa kanta akan kabarin tana rera baitoci wa'anda hindu diyar abban dan abdulmuttalib ta saba rerawa malaman tarihi sun bayyana cewa ba su taɓa ganin maza da mata suna kuka kamar yadda suka yi a rannan ba wato a lokacin da tsara salamun alaiha ta tabbatar da cewa wa'annan mutane biyu wato khalifa na farko da kuma halifa na biyu ba za su maida mata haƙinta ba sai ta koma gida sannan ta ɗaga hannayenta masu tsarki tana cewa ya ubangiji wa'annan mutane biyu lallai sun zalunci diyar manzanka sallallahu alaihi wa sallam sun kwace haƙinta ya ubangiji ka azabtar da su azaba mai raɗaɗi a cikin littafin sahih al-buhari a kuma cikin babin humusi ya kawo cewa fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi fushi sannan ta kaucewa abubakar kuma ta ci gaba da fushi da shi har zuwa wafatinta har ila yau a cikin buhari a kuma babin asalin halittun allah yana cewa abubakar yaƙi mayar wa fatima salamun alaiha ko guda daga cikinsu sai ta yi fushi ta kuma ƙaurace masa ba ta magana da shi har ta bar duniya muslimu ɗan hajjaj ya ruwaito hadisi mai kama da wannan a cikin sahihinsa a cikin babin jihadi haka ma bai ya kawo a cikin sunan ɗinsa ahmad bin Hambal a cikin musnadinsa sannan ibn sa'ad ya kawo a cikin littafinsa tafakat a sahaba da kuma sauransu ibn abul hadid mai sharhin najil balaga ya bayyana cewa bayan Hudu hudubar zahra salamun alaiha da kuma tasirinta a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin har ila da kuma yadda suka yi ta kuka bayan hudubar hankalin halifa na farko ya tashi ya kuma tsorata sannan ya yi tsammanin mutane za su yi masa tawaye sai ya hau kan mimbari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara huduba yana cewa ya ku mutane me yasa kuke rikicewa ne kan kowace irin magana ina wannan ra'ayin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku saurara wanda ya ji ya faɗa wanda ya shaida ya ba da shaida abin sani kawai shine dila ne wanda shaidarsa shine bindinsa yana riko da duk wata fitina yana nan kamar wanda yake cewa ka sabanta shi bayan ya tsufa waɗannan su ne wa'anda suke neman taimako daga raunana kuma suna neman taimako daga mata kamar tihal wacce mafi soyuwa a gareta a cikin danginta ita ce fasadi ku saurara da na so na yi magana da na yi kuma da na yi magana da na daidaita kome amma na yi shiru matukar ba a taba ni ba sannan ya juya zuwa wajen ansaru wato mutanen madina yana cewa ya ko mutanen ansar zancen wasu wawaye daga cikinsu ya riske ni ku ne mafi daraja daga cikin waɗanda suka yi zamani da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo maku kuma kun taimake shi kun ba shi mafaka to ku saurara ni ba zan yi amfani da ƙarfin hannuna ba ko da harshe na ba wanda ban cancanci hakan daga cikinmu ba wannan shi ne zancen khalifa na farko bayan hudubar zahra salamu alaiha amma ibnu abil hadid wanda ya rubuta sharhin najil balaga yana cewa na karanta wannan maganar ta khalifa na farko ga malamina abi yahya jafar ɗan yahya ɗan abi zaid al-basari sannan na ce masa wa yake nufi da maganarsa sai ya ce ai ba a ɓoye yake ba a fili yake sai na ce inda a bayyane yake da ban tambaye ka ba daga nan sai ya yi dariya sannan ya ce yana nufin ali da abi talib sai na ce maganarsa gaba ɗaya yana nufin ali salam ne sai ya ce e wannan shine iko ya ɗana sai na ce to me yasa ya yi magana da ansar sai ya ce sun ansa kiran ali salam don haka ya ji tsoron cewa za su rikice bayan abin da suka ji wato na hudubar zahra salamu alaiha don haka ya ja kunnensu ya ce sai na tambaye shi Ibn abul hadiz ya ce sai na tambaye shi dangane da wasu maganganun da ya yi a cikin hudubarsa bayan hudubar zahra salamun alaiha kamar inda yake cewa ila ce wacce shaidarta ita ce bindinta sai ya ce karin magana ce wacce take nufin bai da wata shaida kan abin da yake ikirari sai na kusa da shi ko kuma jikinsa ya ce asalin maganar ana cewa wata rana dila tana son ta ingiza zaki don ya kashe kura sai ya faɗa wa zaki kura ya cinye ragonka da ka ajiye don amfanin kanka sai zaki ya ce waye shaidarka sai dila ta ɗaga bindinta wanda yake mulmule da jini ya ce masa ga shaida nan a nan sai zaki ya fusata don ya rasa ragonsa sai ya je ya kashe kura sai ibn abil hadid ya ce sai na tambaye shi menene yake nufi da sabonta shi bayan tsufa sai ya ce ai sake sabonta abin bayan an wuce kuma yana nufin sake da fitina bayan an kashe ta sai kuma umutilal wata mata ce a jahiliya wacce ba ta da tsarki kuma ana amfani da sunanta a karin magana da ta dace da irin yadda take to a nan ba abin da za mu iya faɗa dangane da abin da halifa na farko ya faɗa kan imam alayhi salam da kuma matarsa fatima salamun alaiha wanda ayoyin alkur'ani mai girma suka tabbatar da tsarkinsu da kuma kubutar da su daga aikata duk wani abin da ba daidai ba sai dai za mu ce allah ta'ala da manzansa suna ganin yadda aka wulakanta diyar mafi soyuwan halittunsa daga cikin iyalan gidansa sannan sun ji abin da ake ɗorawa ɗan uwansa kuma jarumin a duk yaƙoƙinsa har ila yau wasiyinsa a bayansa a cikin shirin na gaba za mu ji mai da martanin ummu salma ummul mu'minina radiyallahu anha dangane da maganar khalifa na farko bayan hudbar zahra dangane da zahra da mijinta ali na abi talib alaihi assalam to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin mu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa barakatuh muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran, barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Farko sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal, mazaunin ƙaramar hukumar Wurji a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mabota wannan shiri akwai abokai na irin su kadoro da gaga dan fulanin wurji iliyasu iliyasu gulawa iliyasu yakubu digawa akwai isa jikan mai sade lawan sade daura aliku auta kafin yalwa ahman afan bajo gabula makillu mai gallaba murtala dabba su kaga dama akwai ibrahim laura gauta akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gulela ali gamadau akwai baban gida buba fajewa da na tsallaka jamhuriyar nijar akwai irin su yazo madattai da magana akwai malama ramatu isiyak babban birni ya mai tsoho mai albarka isa abubakar da daukacin masu sauraron wannan gida wannan masu da alkasin da ke garin agadas ba a ƙarshe ina miƙa sakon faltan alkhairi zuwa ga mai gabatar da wannan shiri wato hassan barka ina muku fata alkhairi sunana ibrahim fulani ya yari a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke kasa Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komini da takwarar birnin kwakwarna take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihar jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. amar dan kana gaida iyalin gidan ka baki dai amar dan alkasan babali mulki agaras na gaida aishat konsayar da ke birnin agaras akwai mun bala agaras akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga yahuza mai kalanda da ke can garin antu cikin kasar mai ne mishi barka da waya sai juma'a lahiya gaisuwa ta musamman zuwa ga hakima mai sabulin sado ta birnin ilis akwai eh, akwai abokina muhammad dan balibiri ya mai niger akwai ka tsoba mai albarka akwai rahmatu isaka birnin yamai akwai adaji amman tari yamai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga malam kabiru da ke nan wajen makarantar malam abu makarantar malam abu dan dubi birnin maradi akwai hajjar bili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa akwai ibrahim shushan dan garin kasage akwai abdullahi tiri yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai ibrahim shushan dan garin kasage Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja, mun ba mu da mutasan Afirka reshen jihar Neja. hakikanin gaskiya muna mika sakon gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman 'yan gwagwarmaya na lahiyar afirka baki ɗaya da ainihin duk duniya ma dai muna musu fasa alkhairi duk wanda allah hukunci ji wannan murya dan abubuwar ma ina mashi fata alkhairi da fatan Allah ya kara dankon zumunta a tsakani Allah ya kara dankon zumunta a tsakani ina muku fata alkhairi daga Ibrahim Yawanki Huna a garin Mai Godi a Kimba jihar Nasa. masu bibiya wannan sashi na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran na musu fata alkhairi farkon lamba zuwa karshen lamba da fatan ana cikin koshin lafiya Allah ya bamu zaman lafiya a kasashen mu na Afirka masha Allah ina muku fata alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan Allah ya ƙara kwarin gwiwa Allah kuma ya kara basira da kai da 'yan uwa da abokan aiki ina muku fata alkhairi mazan ku da matan ku a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mu da warhaka mu magana da wani daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kwamiti na masu kira da sauraro reshen Niyami a jamhuriyar Nijar. da farko dai ina gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe na hausa da fatan kuna cikin kofin lafiya sannan kuma ina kiran dukkanin ina gaida dukkanin mambobinmu na kwamiti masu kira da sauraro da suke a faɗin duniya a ko'ina musamman idan na ɗauka daga nan mai akwai shugaba tsoho mai albarka akwai muhammadu ɗan bari bari akwai ahmadu isa akwai alhaji amman tari da dukkanin da mambobin mu ba sai wayanda wani bai na musu fatan alkhairi da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya da kuma eh, lawa alhaji abbali da yake a gades akwai abubakar hamad da yake garin durko akwai kuma malam musa hamad da yake niyami akwai kuma alkasun da yake garin agadas yana fatan dukkanin suna cikin koshin lafiya a tashi lafiya sashi hausa na boh assalamu alaikum ta harar mana musulunci na, shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangancewa ranar juma'a da kuke bamu gashe gashe mu uwa da manan arziki muna godiya hassan barka ina maka fatan an yi juma cikin koshin lafiya Allah karfe ba jimu da farko ina gaida isu mai kayan waya wanda yake cikin tasha ina gaida isu madace sunusu madatte ina gaida rahmatu isaka wanda take ne ina gaida samun dan mutanen limanci wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusan makarantar malam abu wanda yake maradi akwai yabi mai kayan kwali cikin tasha nan da magaran akwai eh, dan kabu kabu isiyaku shi ma bakin tasha da magaran akwai eh, laura kase kin ga ta kowa ta ki tawaye gani eh, magarya akwai baban dima bande akwai Eh, malam kabiru wanda yake nan magarya akwai eh, hamisu mai dan kuka wanda yake nan magarya akwai hamisu wanda yake nan magarya akwai salisu gwamando unguwar gona wanda yake dan ciyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Mun waye gari wannan safiya Allah subhanahu ya gwada mana marice lafiya. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka mamba na masu kira da saurare na radiyoyin Afirka baki daya. ina maka fatan alkhairi hassan barka da kai da abokan aiki ka na gidan rado iran Allah ya kara ɗaukaka ku ya kara muku jagoranci ya kara muku karfin gwiwa to da farko ina gaida alkasim ma'azu wanda yake a birnin agadas akwai alkasim ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake a birnin agadas akwai raba mai aski wanda yake a garin da magaran akwai maman sani dauda wasu wanda yake a nan garin da magaran akwai isu madatai akwai sanusi madatai akwai tasu ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda waza ina gaida su ina kara gaida su da shi da iyalansa akwai isa mai dala bushiri akwai Maman lawali Ali dan kwairo wanda yake nan garin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na gidan Radio Iran. Ga wurko kuna tare da Umaru Musa daga mai mamba da masu kira da saurari yankin Yamai. Gudubin gaisuwa da fata alheri. Daga farko Hassan Barka ina gaida ka tsoho mai albarka. Gudubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Eh, Usman dan bare bari da fatan kana lafiya Ka waye garin Juma'a lafiya da fatan kowa da kowa na lafiya Mala Abdulwahidi fatan kana lafiya da ahmadu bagube muhammadu ɗanluma abbas albana da fatan kowa na lahiya alhaji bawa Ba'ari. da fatan ana lahiya alhaji adamu da fatan kowa da kowa na lahiya suleiman kanina da fatan kana lafiya kawaye juma'a lafiya to masha Allah da mun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya Allah ubangiji ya gwada mana maricin lafiya kuma wanda mun kawaye sahiya juma'a Allah ya gwada mana maricin ta lafiya A radio ta hiran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari maji na masu kira da shurare na afirka eh, muna cikin ƙarshen mako akwai na farko akwai hassan mamman barka akwai shugaban namu alkasin babanmu limam ahar akwai alkasim can ma agadas amma zuma akwai malam kabiru mai makaranta dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai sarkin aiki din na kasa akwai malam ibrahim gwangwaron dam akwai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ibrahim bankola magatakarda dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mu zo nyamai akwai shugaban namu eh, tsoho mai albarka akwai ramatu akwai lawali andu akwai malam ah, musa indo dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga la president king tamu ta masu kira da shuwarai na reshen yamai dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga isu matattai ya kuma aski ba da raka kabiru sule mamman dozuman taksi moto a madadin shi gaba daya kanina abokina sarkin aiki abokina ne na kai na ashe ba ma kanina ba ne akwai kanina can karami mai aski dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kowa da kowa ta da ya ce muku bon weekend ai hutun karshen mako lahiya Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sare Malam Sule Malam Fal daga jihar da Magaram amma a yanzu ina nan Niamey ma'aikaci a Radio Savoir FM mai watsa shirye-shirye bisa kan mita goma tar da biyar da dugo takwas a zango FM. Ilaja Hassan barka fatan alkhairi zuwa a gare ka barin kai godiya ta ga Allah subhanahu da tutal mulki man sha wanda ya sake kaddara saduwar mu da al'umma a daidai wannan lokaci kuma ya mu dama ta mu gaida yan uwa da mu arziki. Ma'aikatan kafafen watsa labarai na fadan Afirka gabaki da shirye na ta musamman zuwa gare su na kasar Nijar Nijar baki da na jihar da magaram duka dai al'umma musamman ma na nan babban birnin Niamey yan maradiyan yan tawa yan talabiri yan dosu yan agarsa yan difa kai da sauran duk wata jiha da ke faɗin ƙasar mu ta Nijar magabatan mu na Nijar ina musu shishina ta musamman a ƙarshen wannan mako yalla malam sula malam falal hajja fatima da barira Gambo, mamar abba bakon sula zina malam sula dahara malam sula rakiya malam sula sanusi malam sula umar malam sula bashiriya malam sula hawa'ula malam sula musubawa malam sula abdulaziz malam sula nasir malam sula sanusi malam sula abba malam sula habana malam sula da dukkanin family malam sula dahara malam sula rakiya malam sula zina malam sula fatan alkhairi zuwa gare su assalamu ya alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku da haka fatan kwana lafiya. Ina ma kowa da fata alkai da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Da farko yana ga da Sanusi Madatai, Isu Madatai, Dozman moto Mari Kuran Daga, Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, Isu Mai Gyaran Waya, akwai eh, Mamman Sani Dauda Cinwanza, akwai Mamman Sani Umaru da sauran 'yan uwa da amina arziki mana ma kowa da kowa fata alkai da fatan kwana lafiya. Da magana Malam Bashir Babban Tasha Layin jifa da Magaram. Sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci musulunci ta Iran. a farko dai suna na Abdullahi Felaro mai ganin mutuncin na daga dan Malam Jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya ta musamman da kuke ba mu dama mana toho albarkacin bakin musamman da kuke ba mu dama mana gaishe gaishen zumunci musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na mishi fata na alkhairi na gaishe da gaishe na gaishe da ahalin gidan nashi ranka kafa da fata an yi a cikin koshin lafiya kai malam muntari magini garin dangwani na mishi fata na alkhairi shatu babban birnin agadas suna maka na alkhairi da fatan an yi sallah juma'a cikin ƙoshin lafiya ko hajiya zina tun daga nan birnin arabiya fatan alkhairi zuwa gare ta kwai malama nafisa nan babban birnin abuja jinjina ta musamman. sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutale manci birnin jamhuriyar jihar shiri na ƙarshen mako na gashe-gashe na gaida yan uwa da abokan arziki to musamman matakin warko da ya san barka kai mai gabatar shiri na gaida ka da dukkan abokan aikin ka na duniya baki daya zan gaida sultan ahmed ali zaki a nan maradi sultan abu bala marafa a tsibirin gobe ta maradi ina gaida su san dan jaja alherin allah kai maka iliya mai kaci da shayi ibrahim yanki wula a nan garin mai godaya mala aliban kula kabiru makaranta bala abba ibrahim shawarar garin kasagi garin kaya dan walhu murtala mai gini abdullahi yaro tele mai garin mutuncin mayar ke dan malam eh, sai eh, domin gazo da tare zuwa gare ka alhaji umar gago eh, a wajen tajirai kenan da alhaji sabiyu kalla sa alhaji sani gonda alhaji sani sun Sani Sale Adamasa Dankwaini da <clears throat> Alayya ya kashe da sauran dukkan masu kudin jami'ar ina gaida kowa musamman Alayyi Margago da eh, Alayyi sauran zamar baki daya irin su alasani atiya irin su aliman tarabuwa ta ina gaida su eh, dun gaza da wata ali zuwa gare ka sarkin malamai liman musa musa antoma da liman shafi'u liman mai idi da liman musa sa'an kasi da liman rayadun da liman abdulmalik almusufa musa antoma da eh, dun gaza da rege da hajiya rahina da ramata isaka da kabiru Makaranta malamar rawar shari'a garin kasagi da dukkan da yan uwa da masu kira da masu saurare na wannan radio mai tara Arbaka radio tehran ina gaida kowa da kowa shirin na ƙarshen mako a gaida kowa da kowa To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa a yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin waƙan iran ya gabatar mai suna javad muzaffar da fatan za a gyara zama domin saurari shirin da zai zo muku daga nan rediyo VOH Hausa daga kashin TV Hausa ta Tehran. Ai saurare lafiya. بارم قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست در خواب من در سفرم که ناشکی با افسون شدم ز کار دنیا خاموشم و یک خاکرهایی امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من بر لحظه ها سوارم در کوچه او لحظه پارم قافل ز خودم که ساربان کیست سر منزل و راه کاروان چیست در خواب من در سفرم که ناشکی با افسون شدم ز کار دنیا خاموشم و یک جهان صدایم گم گشته به دشت لحظه آیم یارب به نما به من نگاهی به ما نگهی به خاکرها تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من to madalla jabar muzaffar ke naka saurara a cikin waka da ya gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu daga sabuwar wakar to za a iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin yanar gizo wwwhausatv 1ng Englishman.